DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu barkanmu da warhaka lale marhabin da sake kasancewa da ku a cikin kashe na shida na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna raba hankali. Idan ba ku manta ba a ƙarshen shirin da ya gabata mun ji yadda Karimatu ta dafa ƙirjinta saboda wani labarin da ta karanta a cikin ɗan littafin rubutun ƙawarta Hajara wadda ta rasu. To ko me ta karanta a cikin littafin? Haka kuma kun je yadda muka bar mai garin Malikawa a cikin tsaka mai wuya tsakanin mutanen garin da kuma masu rike da madafin iko. Sanata Jibo dai wanda yake wakiltar mazaɓar da garin Malikawa yake. ya fito da mai tarsa fili ya ce yana so a bashi kaso 60 cikin 100 na kuɗin da gwamnati ta ware wa wannan gari domin shirin daminar bana da kuma yaƙi da cutar kwalara. To a yau za mu fara shirin namu ne mai taken da sauran rana a kaba daga wajen sabitu da karimatu inda suke wasu wasi akan abin da ya kamata su yi da bayanin da suka samu a cikin ɗan littafin hajara. Kai duniya. ni fa har yanzu abin ya kasa kwanta min a rai kalli fa abin da ta rubuta a lokacin da ake bikin sa hannu a kan takardar kuɗin da bankin ci gaban afirka ya bayar na ga mai gari da abubakar suna tsaye a tsakar gidan mai gari suna magana na laɓe na ji abin da suke cewa inda daga nan ne na fahimci abin da yake faruwa dama tuntun jikina ya bani cewa akwai wani abu a ƙasa amma yanzu na tabbatar da haka wato dai abubakar da shi da mai gari suna almubazzaranci da kuɗin da ake warewa don rigakafin cutar kwalara kuɗin da ya kamata ya shiga hannun al'umma kuɗin da ake matuƙar buƙatar su don al'umma ta rayu wannan ya sa na ya tashi ni ban san wa ya kamata na faɗa wannan abu ba wannan bayani ne mai mahimmancin gaske yanzu kuma gashi na shiga cikin wata damuwar domin kuwa sun gano na laɓe ina jin abin da suke faɗa Allah sarki hajara shi yasa haka ta faru da ita wato dai su suka farwa abokiyar mu kenan dole su kashe ta tunda ta gano sirrinsu hmm. ina ganin zuwa wajen 'yan sanda ba zai wadatar ba ashe da mahajara tana rubuta duk motsin da abubakar yake yi musamman da take ganinsa da wasu mutane masu mugun hali da yake kira 'yan kwangila ba ta taɓa faɗar maganar da yake yi da su ba ko kuma game da haɗuwarsu ko kuma abin da suke tattaunawa ba ko da sau ɗaya. Na san da haka, amma... Wai ke yanzu kari mata da gaske ki koma ki ofishin 'yan sanda? Kin san fa ba za su yarda da abin da za mu faɗa masa ba. Ta yaya za a san haka ba tare da an gwada ba? Idan baki manta ba, mu ma fa zargin mu ake yi. Na san da haka, shi yasa nake son mu je mu wanke kanmu. Idan ba za ka je ba, ni zan je wajen 'yan sanda ne kaɗai. Ni ba zan iya jure irin wannan buhagon halin naka ba. Nas Binta, sannu da zuwa wannan cibiyar tamu ta kula da lafiyar al'umma. Haba ai babu komai Dr. Gambo, kin san cibiyar bata da nisa da asibitinmu, kuma gaskiyarki zai fi dacewa mu tattauna a nan, don wurin babu hayaniya. Ina fatan dai wannan annobar ba za ta bazu cikin gaggawa ba. Ya kamata dai a ce mun zauna cikin shirinmu. Abubakar ya ce 'yan kwangila za su kawo kayan tsabtace muhalli da magungunan hana yaduwar cutar. da ruwan gishiri da siga da kuma sauran abubuwan da za mu bukata idan har annobar ta sauka. Lallai Dr. Gambo, wannan abin da daɗin ji yake idan Allah ya nufa muna fatan abin ba zai kai kamar na bara ko kuma bara waccan ba. Idan ma abin ya kai kamar haka za mu zauna cikin shiri. Ni na ma fi damuwa da harkar rigakafin nan. Me kike nufi? Damuwa da rigakafi? Ai na ga ana samun nasara kuma mutane sun fito. ai mu ya sha bamban mu da muka bi gidajen mutane ni sai da na ji ma kamar na komo gurinku asibiti ba wai kawai wahalar shiga gida gidan da muka fuskanta ba wulakancin da muka sha kawai ya ishe mu abin da ya rage mutane fasi mana kawai jifan mu ne da duwatsu wasu sun ɗauka cewa wai rigakafin hanya ce ta hana su haihuwa musamman ma dai jariransu to kuma kuna tsammanin cewa bayan mace-macen da aka yi 'yan shekarun da suka wuce mutane za su ƙara karɓar rigakafin da hannu biyu ko? A zahiri dai abin ba haka ya kasance ba. Akwai labarurrukan da idan na faɗa miki ba za ki yarda ba. Shi yasa nake so mu sake yin wata bitar don wayar da kan a jama'a. Assalamu ah, alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanka dai Malam Hassan. Kai ne kake tafe? Ai kuwa ba kasafai muke samun ziyara daga 'yan siyasa ba. Ballantana ma a ce shugaban 'yan adawa. <laughs> Kawai dai min afuwa ban sanar da zuwa na ba. Na yi tunanin shigowa ne ko Allah zai santar da Abubakar. Ina jin kuwa baya nan, amma dai zan gaya masa kazu. Shi kenan amma kuma yana ganin zan iya tattauna abin da ya kawo ni da ku ko? Tunda kun san da ni ba mutum ne mai waskiyar magana ba. Hmm, haka ne. To dama abin da nake so in sanar da ku shine daga wannan makon za mu fara gangamin jama'a a gaban cibiyar kula da lafiyar al'umma don mu sanar da jama'a abin da yake faruwa. me kake nufi da abin da yake faruwa kakki mai da ni wawa mana kun ɗauka ba mu sani bane cewa wannan cibiyar da ita gwamnati take fakewa tana almubazzaranci da kuɗaɗen da aka ware don tunkarar damuna bana me kake cewa ne wai ina ba za ta yiwu ba idan ba haka ba ina kwatocin da aka gina ina magudanin ruwan da aka gina ina bututun da kuma rijiyar birtsatsen da aka yi ku faɗa bakar cewa a nan gaban cibiyar za mu tare don mu sanar da jama'a abin da yake faruwa amma kuma ai hakan bai dace ba za ku hana mu yin aikinmu dacewa ke yanzu har maganar dacewa ma kike yi to shi kenan, bari ki ji yanzu haka wasu mutanen gidaje biyar da suke kusa da rijiyar birtsatsen da ke cikin garin sun kamu da cutar kwalara kuma na tabbata kin gansu dalilin kamuwarsu kuma shine wani bututun ruwan kwata ne ya fashe kuma yana shiga cikin rijiyar burtsatsa wannan ta sa duk wanda ya amfani da ruwan sai ya kamu wato ke baki ma sani ba ke fe kamata a ce kin ban labarin nan ko kuma ki bayar da labarin ga 'yan jaridu amma kuma ga shi ni nake baki labarin ni fa ban gane ba to yanzu ta ina wannan gangamin naku zai iya warware wannan matsalar <laughs> mutane fa sun fara gajiya za su iya yin duk abin da za su yi don ceto rayukansu domin haka abin ya zama za su kwato abin da yake mallakinsu ne ko ta karfin tsiya ta kama gaskiya dai ya kamata a samu wata hanya da ta fi dacewa wajen warware wannan matsalar maimakon a tunzura mutane su yi wa junansu illa ni a gani na koma wace hanya suka zaɓa an riga an tashi lahanta su. Alo, wani rabu labai. Mai gari kana lafiya ya fama da jama'a. Komai na tafiya kalau. Dama yanzu nake cewa bari in kira ka. Ko? To, lalle, na ji an ce akwai wata matsalar kisan kai da aka yi a Malikawa. Kuma yan adawa na can suna ta tada hankalin mutane. Gaskiya akwai zargin kisan kai. Kuma 'yan sanda suna nan suna binciken al'amarin. To amma me ya kawo 'yan adawa a cikin maganar? Haba mai gari. ya zan faɗa maka abin da kai ya kamata ka faɗa min kai yanzu baka ma san abin da yake faruwa ba a garinka ko eh to eh ni ban ji komai daga 'yan adawa ba me suke shikenan a bar maganar yanzu nake kai magana da shugaban 'yan adawa malam hassan domin yana amfani da wannan barkewar cutar kwalarar a makwabtar garuruwa don ya jawo hankalin masu jefa ƙuri'a zuwa ɓangarensu mun kusa kammala yarjejeniyar aikin nan ba na son ya cuna mana idan duniya ko kuma ya cusa kansa inda bai kamata ba bari zan tattauna da malam hassan don a kawo ƙarshen magana watakila ma jijita jita ne amma kamar yadda na faɗa tun farko dama ina da niyyar kiranka magana kuɗin nan ce me ya faru da kuɗin yanzu haka akwai sababbin bayanai na ɓulla cutar kwalara a binciken da aka yi an gano cewa wani bututun kwata ya fashe kuma kwatar tana shiga cikin rijiyar burtsatsen da take samar da ruwa a gundumar nan da take kusa da tashar mota ka san mutanen yankin suna da yawa to yanzu me kake so ne akai akwai bukatar mu gyara kuma mu sake wannan bututun sannan kuma mu shirya saukar ruwan damuna mai yawa musamman yanzu da yake kaga malam yanzu dai ku yi magana da malam hasan daga baya sai mu yi magana akan sauran batutuwan to me zan faɗa wa malam hassan din Hassan na son shirya gangamin mutane saboda yana son ya faɗa musu cewa ba ka yin aikinka kamar yadda ya kamata shi yasa nake son ka yi amfani da mukaminka don ka ɗan tsorata shi to amma to yanzu me zan yi kenan ni ba na son ya sa mutane su juya min baya to ina ruwana kai baka da kwakwalwa ne ka yi tunanin wani abin da zai tasiri ka yi masa barazana da ɗauri. idan ka ga hakan zai fi maka sauƙi yanzu dai hankalin mai gari a tashe yake idan har 'yan adawa suka aiwatar da barazanar da suka yi lallai kashinsa ya bushe ita kanta cibiyar kula da lafiyar al'umma ta garin ta shiga wani mawuyacin hali na rashin isassun kuɗi to yanzu me suke shirin yi idan kuna son jin yadda za ta kasance sai ku biyo mu a cikin shirin mu na gaba. Idan kuma wani daga cikin shirin ya wuce sai ku ziyarci mu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka. Daga nan birnin Bon nake muku fatan alheri ku kasance lafiya. Masu da muggan laifuka.